bakwai daidai da bakwai ga watan march tara ta dubu biyu da ishirin da shida wannan ne tasiri na arba'in da hudu cikin suwata zafiyar ana ƙarƙashin tasirin فلم الله مدرك سلكي وقال فرعون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد قال فرعون zaruni aqtul musa fir'auna ya ce ku bani kai ka ce rurrube shi aiki? kai ka ce wani yana da ikon da zai mashi gari wayan shi a rabu da shi aqtul musa ba kowa zai kashe ba sai annabi Musa wal yad'u rabba je kira ubangijin nashi in ya ife kare mashi ko ya hana mu ɗaukan mataki a kan mun gano wannan da kyau ko me ya dalilin fir'auna na wannan ɗanyen aikin ya ce inni akhafu an yubaddila dinakum sai ina tsoron kar ya canza muku addini canza muku mulki ki canza mai umarni maɗaukaka su koma su ƙasƙance ƙasƙantattu su samu in ba wannan ba au an yi zuhera fil ardi fasad ko ya haifar da ɓanna a bayan ƙasa a koma musu gaddama kawuna su rabu daga nan sai faɗace-faɗace da kuma yaƙe-yaƙe an gano wannan da kyau wai wannan abin fir'auna yake gudu duk ɓannan da fir'auna ya yi na karkashe bayan allah duk ba ɓanna ba ne ya tunanin shi barin musa a kan addini wanda shi ne gagarumin Ba shi wannan aya akwai da fir'aun akwai ƙoƙarin wawaitar da tunanin mutane da fir'auna ya yi daga dukkanin abubuwan da annabi musa ya zo da su na ayoyi da ke bayyana gaskiyar saƙon shi wa annahu shi dai sharauna kamar yadda kuka sani rajulun makiru mugun makiri ne muhadi'un maha'inci yuzhiru khilaful kullum kokari yake ya nuna ma duniya saɓanin abin da shi yake wakana kullum 'yan midiyan fir'auna saƙon da suke yaɗawa ke khilaful waqi fir'auna mutum ne wanda yake rikakken shiƙi sai sa yake garo ne aqtul musa kar ma a ga wai kamar bai ɗauki mataki ba a'a ya ɗauka kuma yana kan ɗauka wasu ne isassu a gwamnatin shi su ne ma suke tattarewa cewa a fa bari a ba a hankali na shi wannan aya akwai shiddatu hamki fir'aun ala musa ila haddin annahu arada qasdi wannan ayin ta nuna mana fir'auna gagarumin wawa ne mun gane dolo har da ya tunanin bari ya kashe annabin mu wanda a bayyane ta kasa kayan da shi waɗanda kake takama da su su tsaya maka ya kayar da su kuma ka ce za ka yi fito na fito da shi kun ban da cikakken dolo ba wanda zai wannan ya gagare ka ka je ka ɗauko ka nemo tallafi ka nemo ɗauki a kan shi waɗanda kake ganin su ne isassu haka sanar da duniya cewa Allah na na tabi sahara suka zo suka kasa ya durbusa su a bainan jama'a muka ce za ka koma baya a ce kuma ka faɗa da shi gano wuta a baya ya maka kaye ki faɗi kwala ka ɗauko waɗanda kake ganin ƙwanjin ya kai don kai naka bai kai ba yi musu ki faɗe ƙwala kuma ka koma da baya kuma ka ce a zuwa ƙara fafatawa ba wawa ko kaban ka suna fahimtar wani? mutum ne za ku yi dambe kana zaburowa ya maka ƙulli ɗaya ka suma ka je ka kira yayyanka guda uku ƙarfafa da sun fi ga ƙarfi sau goma duk wanda ya ma bulo ɗaya kawai sai watsa ya sune ko kuma ka komo ka kuba riga ka ce a zo a ƙara take ta a take ne anya mai wannan aikin da zama wawa ba shine abin da ne a fada an gigita shi an ƙure shi da hujjoji ya yi tambayoyi an ba shi ansa ya yi ƙalubalanta ya yi waye duk ba ta shi ba aka gayyato matsafa jagororin sihiri suka zo ba abin da suke yi tsinanawa wa kuma yanzu inna lillahi ya ce a bar shi da musa sai kawai next abin da gwamnati za ta ɗauka a kan shi shi za ta kashe shi na gaba shiddatu ta haddi fir'aun haisu da Oni aqtulhu wal yad'u rabba kaga fito na fito ke yanzu ya tsallake musa waya abokin karawan shi wai allah an ya hadda idza a rabbahu hal yasiduhu amla an gani to shine annabi musa ya mai addu'a ba ya ce kira ubangijin ba ya kira shi shine abin da muka faɗa a baya Allah madaukin sarki ya dinga turo masu da annoba iri iri yau jini gobe faɗi za ta ƙwarƙwata <clears throat> haka abubuwa mabambanta suke ta shiga halin tasku halin su su abubuwa waɗanda ba su da daɗi suke ta faruwa da su kuma sai a koma sai a duka a roƙon arziki da bambaki da alƙawarka cewa lallai idan an samu kwarin yawan damuwa to suna kan hanyar imani ana fahimtar wannan duk abin da suke da'awa na cewa za su yi imanin kuma aka ƙwanƙwasa sai kuma gashi ba su yi ba ina fatan kuna fahimtar wannan na gaba khawful kuffar min silahil mu'minin biddu'a kafiri kullum yana jin tsoron makamin mumini mece ce makamin mumini mafi ƙarfi ita ce addu'a layi jama'a mutanen mu ba ma addu'a shine matsalar mu kowa ya tambayi kanshi da Allah kakka yaudar kanka kakka yaudar kowa kakka yaudar Allah tsakani da Allah jiya sha bakwai ga watan Ramadan don Allah su nawa kai addu'a kuma ta minti nawa kaka gaya mana tambayi kanka tun daga ɗaya ga watan Ramadan har zuwa yau akwai lokutan ansan addu'a masu yawa musamman shigo watan ma sannan akwai wurare da annabi ya faɗa cewa duk sanda kai addu'a Allah madaukin sarki ya karɓa don Allah su kai kuma ka tambaye kanka ne ka roƙa ba ma addu'a ne kul ma aba ubukum rabbi laula du'a'ukum ba ruwan Allah da ku ba don addu'a kullum wannan ma ya kamata a ce majalisun mai gine-ginen su su haddace ina faɗa cewa sahabi fa in takalmi shi ya kafin ya ɗinka sai ma takalmin addu'a in ya ɗinka sai mai addu'a sai kana addu'a abin da ka samu gaba kana mashi addu'a halin da ka samu kanka a ciki mai daɗi ko mara daɗi ka yi addu'a sai sa malam yake cewa tsoron kafirai to shine babban makamin nan na mumin, wanda shine addu'a don ya ce waliya da ya kira ubangiji ana rudu ubangijin nashi wa in kana al-maqsud at-tahaddi lakin la shakka annahu qad fahima anna dua silahu li Musa alayhi salatu wassalam auna ya gane makamin Musa na ƙarshe dan bai da dogarai bai da mayaka bai da bai da bai da menene makamin shine addu'a ya ce roƙa mu ai ga mu gashi to a gidanka ya dan uwa abin da za ka yi shine ka tsara matanka dole zama suna addu'a ‘ya'yanka zama suna addu'a kai kan kana addu'a domin duk wasu waɗanda suke da alaƙa da gidan na aikin yau da kullum la ya zama kowa yana addu'a ka matsa da wannan har ya shiga jikin mutane sabon zama duk abin da za ku yi addu'a ne a sahun gaba ba wani abin da zai zo ya rikice muku ba abin da zai sa da hankalinku ba abin da zai gagare ku wallahi ka yarda cewa la haula wa la quwwata illa billah duk wani ƙarfi da dabara ba ka da na Allah kake yi ba ka da abin da zaka iya sai abin da Allah ya iya ka ba Allah wannan daman ka sha mamaki wannan. an gano ba ma addu'a ko kunun shelu ne don a karan kanka ya sharban ka dai addu'a kai ka san da kai ƙarya ƙarya haramun ne ƙarya za ka yi ka dagi ka sa himma ka yi kaman kana gaske. sannan akwai ta asubul kuffar lidinihim kafirai suna da matsanancin ta'assubanci game da addininsu suna riƙe addininsu da gaske ba san duk wani abu da zai jeje shi mun auna ya ce in ya khafu an yi baddi da dinaka ina tsoron karya musanya muku addini idan ka ji an cewa kai ne kishin addini ne kai mai kaza ne raina ka fito shi ne faɗin wannan shi ne faɗin wannan magana shi da kishin addini shi na kafiran najeriya da suka yi rubuce-rubuce suka taka takannas har amerika cewa wai ana masu kisan kiyashi a najeriya su sun san ƙarya suke yi mu mun san ƙarya suke mabiyansu da suke makarya sun san ƙarya ne ba suka je donald trump ya ce zai kawo hari domin kare su dan addinin musu kasance ya shi da Allah jama'a ne ya kawo shi kin addini shi ko kishin addini shi an gano wannan kuma a amerika mutum nawa ke kashe kullum musulmi ne su ko kiristoci ke kashe su ya kare su mutanen da ake kashewa duk shekara a amerika na rantse da Allah ba kashe su a Najeriya mu da muke da bandanci din nan ake ta abubuwa gashi nan mara kyau na rantse maka da Allah kashe-kashen da ake samu a Amerika Amerika kaɗai wanda ba samun shi a Najeriya kawai da mutane suka yi yau idan da wannan matsalan nan na bandit din nan zai jarkake su to Allah kaɗai sa abin da za su yaro ƙanƙani sai je da makami ya kashe abokan karatu ya kashe malamai ya kashe mutanen unguwa suna yi ko ba sa yi wai mai wannan kashi a gindin ne wai shi ne zai kallo wani ya ce ya yi tusa kai da kike da matsala ka yaƙi ci cinyewa gobara ya kama ka ka zo da bulu a gindin ka zo kawo gudunmuwa. an gano wannan da ku duk waɗannan da ake kashewa a europe su waye da ya je venezuela ya kashe sama da mutum ɗari su waɗannan musulmi ne ko kirista wa ya kashe su na ta da ku gane waɗannan abubuwa suna da ta'asibanci da matsalin kishin addininsu da fanatic amma kai in sun raina ka sai su faɗa maka irin waɗannan miyagun kalmomi kai mai kishin addini ne Allah wadaran mara kishin addinin musulunci in Allah ya da in dai baka da kishin addini in dai kana da sassauci game da kishin addininka in Allah ya da baka da rabon aljanna ba gano wannan ka zauna baka da kishin addinin kishin addini shine kashe mutane an gano wannan ko ta da fitina addini su masu kashe mutane da da fitina addini ai ba addini suke yi ba su kansu arnan ƙasan da ke wancan sotun banza sun san haka duk mutanen da ake kashewa a katsina dama kiristoci ne dama katsina garin kirista ne takwata ba zamfara ba cibiyar shari'ar musulunci kebbi kaduna neja duk wannan kashe-kashen suka fi kamari dama arna ke kashewa ba mu ce ba a kashe su ba yadda kowa tsotsa yake daren mashi haka yanzu mutanenmu da ake kashewa a kudanci da wanda 'yan kudancin suke kashe junansu isu isu to me yasa duk da wajen ba 'yan ipop 'yan sit at home suna waɗannan abubuwan ko ba sa yi zama kara mai da mutane ba san san me suke yi kawai sun haɗa baki da wasu mutane a zuwa wannan yi kuwan shaidanci don su shigo su masu ɗibi nasa kasan kawai shi kenan kawai don banza ta faɗi wawa in shashasha na jiki haka ne simple Allah maɗaukin sarki ya ce ni daɗi na da gobe sauran zuwa daɗi na da duk abin da ma wani zai ƙarshen alewar ƙarshen da kowa zai ne au da sai ne shi musulmi in ga musiba ta same shi duk da ba ta da daɗi ina faɗa muku alama ne na jin kai da rahama da sosai Allah. kana ganin ya mutu ko an kashe shi ko kaza kuma kana murna ba ga san me kake yi bai yana cin hadisi yace Allah baya son muna nama mumini zai son ya ɓata mai amma akwai wani abun da dole sai ya shi ne sai da karin shi kuma dan adam baya son mutuwa an gano wannan kuma labudda ne ha so ake tafi a girmama shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imani na gabe ce anna qauman anna qauma fir'auna nuna lahu bil ibada su mutanen fir'auna fir'auna suke bauta ma yani yattakhiduna tazalluluhum lahu ibadatan wannan kankan da da suke bin shi to wallahi ibada ce suke mishi shine fir'auna yace ba za ka rasa wannan ba don ne ana mana ɗa'a ana mana biyayya ana girmama mu dare ɗaya kawai sai wani ce zai ce da yarda ba wanda za ke ganin masu mulkin duniya suke ɗaukan mataki kowane iri ga wanda yake neman ya ƙwace masa ragama ko ya sa a raina su ko ya rage martaban da ake kallon su da shi an gano wannan da kyau ko shi abin da fir'auna ya guda shi an yi baddila ku sannan annal kuffari ya rauna annal imana fasadun fil ardi tintini tun zamanin fir'auna yasa wannan tunanin na kafaran ƙasa da waɗancan na waje da suke da dangane da musulmi da addinin musulunci fir'auniya ce tsohuwar ajiya ce cewa imani da Allah ɓanna ne to haka duk yanda za su yi su kau da wannan bannan su sai so su su yi dan fahimtar su kenan a yadda da Allah a ce za a bi Allah shi ɗaya to su suna ganin ɓanna ce sai ka zai bata ma kanka lokaci duk sanda kafiri ya ganka duk yanda ka zama wawa ka sakan mai abubuwa ka kwace daga hannun yan uwanka ka bashi wala kallon mabannace yake masa walan tarda ankal yahudu walan nasara izin hatta tattabi a millatahum wallahi in ba canza addini kai ke yarda ba ba su bai da kai ba kana yaudaran kanka ne kafiri Allah ce kake yadda da shi kuma ka yadda da shi kuma ya gaya maka wala ya zalu ne ya qatiluna kuma hatta ya kuma an kuma in istata'u ba za su bushe ba suna yakan ku da baki su yaƙe ku da makami su yaƙe ku da duk wata irin propaganda wallahi haske sun raba ku da addinin ku in sun samu dama jama'a muna fahimtar wannan duk wannan qur'anin sai mu aji sai mu jingine saboda kawai wani farin arni ya zo ya ce wai ga bakakin arna wai ga abin da suka faɗa mashi kuma shi ya yarda kuma sun ce suna da tattara bayanai na sirri na waye ko ka tattaro wannan eh ina intelligence din naku ƙarya ne dama yaudara ne ƙur'ani ya riga ya gaya mana ƙa'idan gasa duk inda kafiri yake yana kallon yin imani to ɓanna ne a bayan ƙasa to kuma duk da zai yi hana wannan tsayin abin ya fi ƙarfin shi wa iza kanu rauna zalika fala budda an hawilo bainan nasi wa bai an holo bainan nasi wa bainahu duk yadda za su shiga tsakanin mutane da addini zai fi yi hatta la yafsid da al'arda ala za'anihim wajen kar ƙasa ta ɓaci ba ganin ko ya'yan ko kai makarantar arna saboda rashin sanin addini da ke ce shi faɗo tarbiyyar 'ya'yanku ku miƙa ma'arna abin farko da suke gani a matsayin ɓanna shine lullaba jiki sai sai sai ta fito kamar yarsu mara tarbiyya mara addini mara tsari in sun tashi za su yi hoton mahaifiyan annabi isa kuma sai su yi ta da jiki sai ya rufe jikinta da hijabi tsaf ba su taɓa yin ta tsirara ba da rufaffen jiki suke yin ta amma su kuma sun buɗe nasu kuma suna kallon masu rufe jiki kamar na mahaifiyan annabi isa su suna mata suna masu kallon masu son su kawo ɓanna ne a bayan ƙasa inda aka kasa gane wasu arnan na 'yan ƙwaya ne ko gwasan da suke ayyuka da yin abubuwa sai sun bugu ne sai kasa gane menene wannan abin haka in sun tashi yin annabi isa sai su yi cikakken kamala ba su taɓa yin annabi isa da sud ba ko sun taɓa yi sun taɓa yin shi da cikakken gemu na da cikakken gemu suke yin shi sannan kuma da kayan mutunci jallabiya kayan kamala su wane ne suke kwaikwayon ne na annabi isa da mahaifinsu ba wa musulmi ba su kuma kowanne ya ɗauko wani igiya ya ɗaure ƙugun shi kun gane wannan kai shi sa fa mala haula il da ya yakadu ne ya na hadisa wasu irin mutane ne wannan wanda ba su da fahimta an gane wannan duk wani abin da ka sai na tarbiyya da addini ya zo da shi kallon suke a matsayin barazana yasa Allah ya fallasa asirinsu wai suka ba da shawarar wai a dakatar da shari'ar musulunci a arewacin Najeriya to fa ya fi muku sauki ku dakatar da addinin ku fa to wai sai shi kenan sai shugaban ƙasa ko gwamnati ta ce a daina shari'ar musulunci ai ba da surutun baki ba ne su ma waɗanda suka zo suka kawar da gwamnatin musulunci a Najeriya ai ba takarda suka rubuta ba me suka yi makami suka ɗauko shi za ku ɗauko ai mun gano wannan da kyau ku makami za ku ɗauko shine sai ku kawar mu gani su kuma 'yan ƙwayen cikinsu 'yan ƙasa baƙaƙe masu baƙin tunani wai murna suke ta yi wallahi tallahi za an soke shari'a musulunci an soke shari'a musulunci a Najeriya useless wani da kake bane wawa sun mai da kai bakin bakinka na ɗoyi ka kuma kana shigo musulmin rana to ko tafsiri akwai uban da ya sai hana ni ban da shara musulunci in za ku nemo wani abin ku nemo kuma billahi allazi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa wallahi billahi ba wanda ya fi gege addinin mu babu shi ina gaya muku ƙarƙashin ƙasa ya fi mana sauki arna ba ku da tunani wallahi akwai wanda ya ce kawai addinin ku ba inda ba ba ku daman yin addinin ku da gina wajejin addinin ku ba a inda muke mu inda muke kun bari an yi ina masallacin juma'a samarin ranka ku bar su zai masa tilawa abubuwan da suka yi na baya shi sa yanzu duk wani abin da wani kafiri zai yi ku rika documenting kuna aje bidiyo da audio da rubuce-rubuce kuma ku rika sawa a social media kuma ku rika tura ma waɗancan suna gani duk wani abin da suka yi na kisan musulmi a yawan shandam wanda suka yi a nan nan garin kaduna da wanda aka yi a kafancan da wanda aka yi a zangon katab da wanda aka yi a zankuwa da wanda aka yi a kaza ku tura musu gani mana su suke wannan abu har yanzu jos an zauna lafiya kwanan nan sai da suka tara motan ab suka kona suka kashe yan daura wani wannan ba genocide bane shi wurga namun, musu shi makaho bai san ana ganin shi ba sai hannu. su za su faɗa ba ko ne kayan kama na shi ne aka ta tashin tashina a zariya ne za ta tashin tashina wane ta tashin tashina a zariya ka je ga inda fastocin suke zuwa social media suke tara mutane suke ƙarerayi a plateau state Allah madaukin sarki duk fitinan nan su suka ja shi da suna kashe hausawa suna jin daɗi shi ba wasu an kisa sai a jami'a a sai haƙun lokacin mutum ya yi a yi ƙaddara sai suka farma fulani sun ɗauka wa fulani ba wuce ne kun gano wannan da kyau ku? su kashe musu shanu ba su san cewa kowane nagge ɗaya daidai take da kan katiri hamsin ba kun gano wannan ka taɓa nagge nagge ba ka ji mawaƙin san hausa ne ce ba Allah koro fitina mai sama koro fitina ya ce sama har ƙasa su haɗi shanun kowa su ɓashe don ban da komi a riga babban bala'i ga fulatani shi ne shanun su su ɓashe shi sa ya gaya maka in fitinan ta zo bai ce a kashe mutane ba Allah koro fitina ya ce mai sama koro fitina sama har ƙasa ya haɗi shanun kowa su ɓashe ka taɓa nagge ke ba ka da hankali ne nagge dai suke da kakannin kamfu ce domin bai da komi a riga in bikin yanzu zai ce to ban da su baffa na riga ban da ya gwalgwal ban da ya tando ce ban da awakinmu biyu ya faɗa ko bai faɗa ba in bikin ya zo to a ware waɗannan ko a ware awakansu biyu amma kowa ya shafa don ba ku da tunani shata ya faɗi wannan magana sama da shekara saba'in da suka wuce ko hamsin ba ku fahimci wane ne ba fulatani ba ko je kuka afka musu ba wace ne zai ce Allah ya sani shi ba fulatani na ce Allah ya sani kawai in kai mishi ne rama dama jungle justice ne kuke shi ma shi ya iya Ban gano wannan kuma za a ɗauki mataki wa sa mu fulatani wata takunkumi shi dama tun da cikin takunkumi yake mutumin da ke rayuwa a daji akwai takunkumin da ya fi wannan mutum na sa mai takunkumi dama zai je amerika ne shi <laughs> ya je yin ne kun gano wannan amerika a wajen kiwo ne ma ya je garin da ce ana zaman ƙarya da an noma shayawa ba inda nagge za ta yi ciwo e eh isa ku san me kuke mu muna son zaman lafiya ne kuma ba ma san ƙarya ba ma san addini da ya gina kan ƙarya duk wannan ɗabi'an kun ga na fir'auna ne yashi na ƙarshe ce annal kuffara yadda auna ma huwa kazibun bi ibqa'ihim ala ma huwa alayhi wasu kafirai suna kirkiran ƙarya don su tabbata kan abin da suke wannan maganganun da arnan ƙasar nan suka je su gaya ma amerika gaskiya ce ko ƙarya ce suna yin ƙarya don su tabbata kan abin da suke duk abin da kai fi damun tintin tintin zuwa suke suna ƙarya suna cewa su suka fi yawa a ƙasar. sau komo suka ce su ne ana 50-50 ne an gano wannan yau sai gashi asirin su ya tonu an gane cewa su ba wata tsiya ne ma a ƙasan ba ba su da yawan kowa matan shugaban kasa ma ta faɗa haka da kan da ce musulmi sun fi yawa najeriya ta ɗauko mana ina ne suka fi ba ɓangaren inyamurai ba ne a jihohin inyamuran su nawa ne na sun fi ɓangaren yarbawa yau musulmi ne yankin yarbawa musulmi suka fi yawa dama arewa ba su da bakin magana suno ne arewa ɓangaren yarbawa suno ne a ɓangaren inyamuran duka su ne ba musulmi a wajen in ma ka ce duka inugu duka inugu suno ne a inugu dukan suno ne a ce har musulmin inugun ma an bar musu musulmin imam ma an bar musu duk su haɗa cikin adadi su nawa ko kyalewa yake a ce ƙasar sun da ƙasa ce ta haɗaka to a zauna tare su sun iya da haka ya da kawo mu ƙasan ka hari in bom ya sauko zai kiyaye ka kai ne da wanda ba kai ba ina ruwan bom da addinin ina ruwan takunkumi da za a danna ma ƙasanka da addininka a hana ku sakat yau da aka cire tallafin mai da gangar wa bai sha wuya ba na ya ware musulmi da wanda ba musulmi ba ku ja ku fitina ku ja mana fitina ana zo na kalo ana gaggaisawa duk wannan fitilinin addinin mun ɗauka zo ƙarshe sun gaji ne ba a kisan kai ba har yau sai suke ƙirƙiro waɗannan abubuwan a fitina wasu su ba ba sa samun kuɗin shiga sai an yi ne sai an yi fitina to yan arewa sun gane sun ce no mu fitina again fitinan mu na wannan bandit din mu fi damun mu fi damun mu Allah madaukakin sarki yake wa huwa awahu annan nasa idza danu lillahi zahara al-fasad min ajli an yabqa an-nas ala da zayyunu imli fir'aun cewa an koma bautan Allah to shi fir'aun ya yi asarar yayin da ake mashi da haka tun matakin da zai ɗauka sai ya ɗauka ya tabbatar da wannan abin da yi ba ba haka kafirai suke a ko'ina a ko'ina haka suke Allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma da aka tada fitina tarihin duniya musulmi ne suka tada ta yakin vietnam su aka tada yakin Vietnam Vietnam garin musulmi ne waɗanda suka mamaye Vietnam musulmi ne sannan yakin duniya wanda aka yi na Hitler da ya dinga kashe Yahudawa Hitler musulmi ne bom da aka jefa a Japan Hiroshima da Nagasaki wa ya jefa musulmi ne ya jefa musulmi ne aka kashe a can na'am suwa suka je suka kai harin yaƙi iraki musulmi ne suwa suka ɗaiɗata afghanistan musulmi ne suwa suka haifar da fitintinin da ya ɗaiɗaita gaza yanzu kuma ga lebanon yanzu ga iran musulmi ne suka kai yarin suwa suka lalata eh, somalia su ne rikicin da ake a congo da burundi da rwanda da liberia musulmi ne suka yi ga sudan su ake zuga waɗannan abubuwan suke sai da makamai da ake ta waɗannan abubuwan rala ku mutane ba shiru ku ne shiru da Allah makaryata kawai su waɗannan abubuwan da suke faru musulmi ne suka yi wata ƙasa ce ta musulmi take kai mu wata ƙasa hari in ban da rikicin nan da aka ɗauko na Iran kuma iran ne suka fara kai hari ko su aka fara kai ma kuma duk hare-haren da suke ba suna yi don neman ira ba ne kuma so ake kasashen musulmi da ake kai maharin su mai da wuta kuma dama mun gaya muku allah ne ne ne gaggata na yi allah ne ne ne gaggata ni wannan yakin ya faru ana tsakiya da karatun a ka'idar shi'a dama sun faɗa sun ce in mahadi ya bayyana suwa za su kashe larabawa za su kashe ko ba su faɗi ba ba a cikin ramadanin nan makaranta ba yanzu makaman da suke tilawa kasashen larabawa su ake kashewa su ake lalata ma tattalin arziki sun tabbatar da abin da za su yi ma abin ya bayyana ba je ko ina bane karatun da muke na tsaye da ya yana social media ka je gani ma ya bai tabbata ba ma san fitina mu so muke a zauna lafiya jama'a ba ma san fitina a bar gwamnati ta yi abin da ya kamata duk wani kokari da jami'an gwamnati suke da malamai da sarakuna da 'yan kasuwa komi ya haɓaka jiha a zauna lafiya ƙasa a zauna lafiya kowa ya walwala ma kuke ɗauko mana tiyori na fir'auna kuke kawo don ku raba kan ƙasa Allah madaukakin sarki ya ce a gaba sai Allah ya ce Musa inni موسى bi rabbi wa rabbikum وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب نعم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن Allah madaukakin sarki cewa wa ƙala Musa lokacin da annabi Musa ya ji wancan maganganu da Fir'auna ya faɗa cewa zai shi. Mun gane kuma duk wani mai da'awa ya san wannan sai yiwa a ɗaure ka yiwa akwai yiwa a kashe ta. ba wani sabon abu ne wannan ya ce mutane shi ni ustu bi rabbi wa ko. suna neman tsarin Allah madaukin sarki ubangiji na ubangijin ko min kulli mutakabbirin da shiga tsakaninmu da dukkanin wani mai girman kai makan gari wanda la yu'minu bi yawmil hisab wanda bai iman da ranar sakamako da raba mu da sharri kun ji ko yanzu wannan magana sai a jefa da a ce to gashi ne yana zagin ka in ka ko magana ka kai sai ka ce ina zagin ina zagin dan ya ce min kulli mutakabbirin ne me za a ce ma fir'auna mutawadi'un <laughs> min kulli mutakabbir wa qala rajulun mu'min kan jigo ashe duk wa'azin da ake akwai wani mumini na can cikin majalisar ministocin oga min ali fir'auna ya daga cikin mutanen fir'auna yaktumu imanahu yana ɓoye imanin shi yana lallashin imanin ya ɓoye saboda in fir'auna ya san ya yi imani zai sha mamaki ranar don ma yana da jikin super minister mun gane har ya iya fitowa ya fili ya ce a taɓatulona rajulan yanzu ko kwa kashe mutum ai ya ƙola rabbi allahu don ya ce ubangiji na shine allah wa ƙadar a kun bilbayyana min rabbikum nan fa ya zo da dalilai ya zo da hujjoji ya zo da mu'ujizoji daga ubangijinku yasa duk wanda ya wani abu ba daidai ba ku haɗa shi da mutane irin shi su zauna an gane su tabbatar mai in malami ne a kawo malamai masana ce kaza da ta yi ina ne a cikin addini aka ce a yi shi ya tabbatar da malamai ne suka zauna da shi amma malami da ke karantarwa ku haɗa shi da jami'an tsaro su wulaƙanta shi a tozarta shi kuma in ya bito wai a ce waye biyu ku wasa kuke wannan iyayya kuke ƙara sa mutane yanzu waɗanda suke imani da shi kun ƙulla zare fa ba fa shi kaɗai ba ke in da shi ɗaya ne matsalin yanzu matsala ya zama nawa na gayya a zaunar da shi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun haka sarki na marudi ya faɗa a lokacin da ya je ya ga abin da ya faru da irin gagaruman ɓannan da aka yi musu annabi ibrahim ya sare musu gumaka an gane suka ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamina zalimi waye wannan mugun aiki ga gumakanmu kowaye azzalimi ba ka yi fada ba sai suka ce ina fatan yazkuruhum qala lahu ibrahim mun ji wani matashi yana aibata su ibrahim ake ce mashi ibrahim ake ce mashi sai suka ce ne fa'asu bihi ala a'yunin na ku zo da shi a bainan jama'a ba wani maganan wai a sasai a ji a kulle ka a wulaƙanta ka a tozarta iyalanka a tozarta ɗalibanka duk wannan ba daidai bane ba malami ne ku nemo malamai masana zauna da shi ya faɗi dalilin da ya sake waɗannan abubuwan in ba daidai bane su tabbatar mai da dalili mutane sai su gane bai da hujja kawai yayi ne saboda ta more yayi ne don ya more kawai duk hukuncin da ake mashi aka yi mashi kowa zai fahimta in ɗan siyasa ne a mai ƙure irin wannan kowa ya sani mun gano wannan kowane ɓangare ne na jama'a ɗan jagaliya ne a zo a zaunar da shi a mai wannan yan jagaliya ka ga yan sa jami'an tsaro da ringa allan baku allan karɓe da shi A ga wannan ba laifi ba ne amma masu mutunci sarakuna manyan mutane wanda sai harkar lissafi game da tunkara al'amarin an gano ku rika yin komi a fili transparency kowa ya fahimci abubuwan da ake a bayyana ke yi Allah ka tsare mana imanin shi ne sai ya ce mashi wa in yaku kaziban in ƙarya yake yi ka shawara ku wa in yaku kaziban in abin da yake ba ya ce shi malami ba ne ba ya ce Allah ya aiko shi ba ba ya zo da mu'jiza ba ba ya zo da abubuwa ba in ƙarya yake yi fa alaihi kazibu in za ta kare a kan shi don Allah zai taimakon matsalolin in ya faɗi ne ci mutuncin shugabanni da wulaƙanta masu mutunci na'am to zai kare a kan shi wa in yaku sadiqan in abin da ko yake faɗi gaskiya ne yusibukum ba'dhu alladhi ya'idukum abin da yake cewa zai faru ko wala sai ya faru da ku wallahi ma ina mamakin ai wa'azi wani sai wani shi an zage shi an ci mutunci shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza wa'azi yasa annabi ya bada shawara ga masu da'awa cewa a yi ma shugabanni wa'azi a mumbai in ka samu daman ka je ka yi masu wa'azi kai da su ka je in baka samu dama ba ka rabu da su ka yi naka kai addu'a Allah ya sa wani wanda yake kusa da su ya fahimta ya gaya musu inda su sun sa labule tsakaninsu da al'umma Allah ya mai da labulan katangan ya juji mun gano wannan kada Allah ya ba su damar su saurari wanda zai ja musu gaskiya don su tsira Allah ya sa labulin ya koma katanga da zulkar ne ne gina ta kaga yace ce kullun ya ji su sun zo ake rusa ta ko ko ba ta rushe ba sai kiyama ta tsaya kaga ba za su gane ba sai sun gansu ga su ga malakul maut kaga an yi fargan ne ku bude kofa kowa ya muku nasiha ko goma malamai ku kiyaye abin da annabi ya ce a kiyaye in ka samu dama kai musu in musu samu damar kai musu su ba ka da laifi inda Allah bai baka dama ba hajji ma da baka da dama an ce ka ji da ban suna wa'azi ba inda za ka kawo mambari ka zage shi a gabanni ba zai yi ba talaka ma ka zage shi ba a zauna lafiya ba sai shugaba an gano wannan in kuma abin ya ƙi ya ƙi yawa, sai dai dole su ke magana kan su da sai ke gugan zana Tofu? Oh. shi ne ce wallahi abin da ya faɗa ɓangaren shi ya sami su ba fa duka ba faɗa da mai da'awa in Allah ta shi wulaƙan tsaka ba full package Allah yake maka ba abu yake maka abu sai an haɗa can wallahi al'azim malam ka sha miya jar a duniya ka ji daɗi ka lahira a sa su wani kirishi ta dukansa me amfanin wannan a duniya kuma ka wulaƙanta ba ba girma inna allaha la yahdi man huwa musrifun Allah bai daidaita al'amarin maɓannaci kaza kuma maɓannaci maɓannaci maɓannaci auna maɓannaci da auna maɓannaci ne ya da ko bai tabbata ba kowa ya gane yanzu girma bai faɗi ba duk girman da fir'auna yake da shi yau an gane maɓannaci ne kuma an gane maƙaryaci ne yasa duk daman da Allah maɗaukin sarki ya baka a matsayin ku na yan boko ku ne za ku ta mulki ku ne za ku ta riƙe mukamai saboda tsarin ƙasan abin da take nan, mun ba da shawara ga waɗanda suke yan addini yan arabiya yan qur'ani da sunna da suke karatun boko su ma su riƙa fitowa ko an kada kai ka ƙura ƙara fitowa ko an kada kai ka ƙura ƙara fitowa ba kowa ne cikin 'yan siyasan da ya samu madafin iko ya fara da sa'a a ce shigen shi farko ko ya haye kujera akwai wanda ya so bai samu akwai masu sa'a yana ɗanawa ɗanin farko ko ya haye wannan ko ba kowa ne ke da irin wannan sa'a an gano min da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya shirya da shi sa Allah maɗaukin sarki ya ce qala musa da ƙaunahi wa qad a zalika ya ji ne an ce maganar fir'auna cewa a bar shi kashe shi ce kawai za a kashe kashe gidi sai kama rawan jiki la da la na mamar wa'azi la da la ba zan ƙara wa'azi ba a'a ina shine Musa ya ce ma mutanen shi in yi ustu wannan taujihul qaum yana ƙoƙarin nuna ma al'umma abin da ya kamata su yi mun gano ba zuga mutane ba zuga mutane su zanga-zanga ko su bore ko su zagi ko su jifa ko su fito na fito ko su hau social media suna zagi manya ba shi bane addu'a za su. addu'a ta komi wanda ya matsa muku yake muku ba daidai ba sun kun gaya ma Allah ya kira shi sai matsa ma kuma na idan kaddara akwai mu'allaka akwai mubarama in ake sa'a kaddarin shi mu'allaka ce na zai shekara tamanin ko ɗari da biyu yana ku kin kuma tare ko gaya ma Allah wallahi ya ishe mu yanzu shekarar shi saba'in ko saba'in da wani abu kaga saura shekara nawa. ɗari da wani a talatin da wani abu to shi kenan tun da ƙaddara mu'allaka ce sai a kira shi ta hu an gano wannan da kyau ko ba ku yi laifi ba taimakon shi ko kai da ya ƙara shi ka talatin yana mugunta kaga zunuban za su ƙara kauri amma suna tsalala gane ji an sa hukunci an gano wannan da kyau ko yau addu'a ne za su kaga bai ci a zagi fir'auna ba bai ci a fir'auna mugun al'a'a in yi ustu da rabbi wa rabbikum muna neman tsari da kare mu ni da ku domin ya ce ku banna in kashe musa yau ya kashe musa shi kaɗai in an kai musa hari shi kaɗai za a cimma eh dama kuma Balo isra'ila sun gaji da kisan ɗauke daidai da ake musu yanzu kansu ya waye kana kallo a shigo gidanka matanka ta haihu ƙato ya sa gora ya fasa kan jaririn da aka haifa ɗazu abinda fir'auna fa ya rike shi rike ya sai wani ɗan gwagwarmaya sai ya zo ce wallahi wannan abun ba zai yiwu ba kana tsammanin yace hayya jama'a ba za su ce hayya ba sai annabi Musa bai zuga su ba yace addu'a ba su duk abin da ya zafi maganin shi Allah addu'a za ku Allah ya kawo muku sauki Allah ya wuce muku gaba kar Allah ya gajiyar da su Allah ka sa masu tausayi za ka ba jagorancin addu'a da ake ce ba ka fito ka tsine mu wani albarka ka zafi wani sai waye wannan ba ruwanka da shi in ma laifi yayi a tukunyanka za a dafa mu ko zai dafa kayan shi kun gano wannan da kai ku usu da yace ai aita samtu billah ni na rike Allah kun gano wannan da kai ku bi annal iyaza bi shay'i al ittisam bihi in ka neman tsari da wani abu eh kai riko da wannan ne shi sa duk mutum da ke ganin wai shi ya yi ma wani wani abu ya ce da ya ce bai ce ba komi ko ya yi Allah ya ce ce ba komi ba ka san da kike sai ka nemi sulhu matsalan Allah ya isa ko ban yafe girgije ne Allah ya halitta da mala'iku musamman su dakon Allah ya isa suke suna kai ma Allah kullum su wanda aka cuta a jagorancin jagorancinka ya ce bai yarda ba Allah ya samu matsala lallashe shi ya yafe in wani abu za ka bashi ka bashi ya kawo da kai mun gano wannan in ziyara za ka kai mashi ko ka gayyace shi ka yi makar ka yadda ka tabbatar abin da ka yi ba daidai ba ne da ko wanda kuma su ko daidai din aka yi su ba daidai aka yi masa waɗannan su layi ba a lissafi ba a lissafi da mutumin da yake kallon daidai a ba daidai ba ba a lissafi da wannan mashirin amma wani lalle an san ba a daidai game da haƙƙin shi ba lalle ka sani kuma ka shafa mu idan ka tofa kai murfifi za a haɗu an gano wannan da kyau za a haɗu to sai ka ba mutane haƙuri ka ce a yashi? wannan girgijen in ya sauka ana tattaro Allah ya san wannan yini sai a kai ma Allah sai ce ya rantse da matsayin shi da buwayen shi da an tsaron na huwa ba da shi Allah ko ba yanzu ba sai na taimaki wanda aka ce wanda ya ce Allah ya isa akan wanda ya ma Allah ya isa mutum ya ce da ya fi daga ce an yi ta fudu ka tauye haƙƙin mutane ka yi ba daidai baka ce rijiya ce gaba dubu in ka da wanda zai aya maka je an so maka in ya isa akwai inawa Allah kuma kada a ma ba daidai ba gaje wannan dandalin ka zaɓi shugaba ka je wancan dandalin ba sai ban kwaso sun zunuban ba ka bashi da Allah ba kulle wannan kofar ka ci gaba da rayuwa ta wata kofa Hakan duk zagin da kuke mashuwa gabanni zunuban su kuke kwashewa ladan ku kuke ba su asara kuke tafkawa domin shi an hana ya zalunce ku ku kuma an hana ku zage shi jahili zai ce ai mun yi zagi ne muke samun sassauci wani sassauci ka samu ka samu kuɗi ne da ke zagi dama kai matsalan ka ne ha kuɗi to ka samu ba kuma abin da ke ƙara haifan mutane da talauci wallahi haƙoƙi ne na al'umma da suka yawa kan don a wahalar da ke sa a ɗauki wani babban azzalumi ta samun kuɗi kullum haka sai kuma ƙaramin azalimi mai zagi kullum ka ta shan wahala ba ranar ta shan wahala a duk wanda ya san me yake kan bakin shi tun abu ya abu ga nan musa ba mu mai tsari shi ne ta addu'a kawai Allah abu kaza da aka yi ban ji daɗi ba ka man kaji ku ka man kaji in baka yafe ba in ko ka yafe to ka kau da kai shine falyafu wal yasfu in ka yafe ka kau da kai makaganin annabi Musa bai ka yafe ba ba yafe addu'a ya Allah ya kare su daga makirci daga sharrin musharrin Allah ya tsare mana imanin mu jama'a ga shi wannan ayan ba mu kai ga fassara ta ba ga lokaci ya kore mana za mu tsaya sai gobe mu fassara ta da izinin Allah muke cewa subhanakallahumma wa hamde.